na'am yace fanasma'u ja'ja'atan wala nara tihnan mun dade muna jin gafara sa ba mu ga kahu ba wannan karin magana ne kamar da muka ambata tsoho kwarai na fadan shi a ce asma'u ja'ja'atan wala wala ara tihnan kamar ka ce asma'u jalabatan wala ara amalan ina ta jin kuri ban ga aiki ba ina ta jin surutu wato faɗe ba cikawa al-imamu asyuti a cikin littafin al-muzhar fi ulumin lugha da zabidi a cikin ainihin littafin tajul arusi min jawahir al-qamus da al nuri a cikin nihayatul arib min funun adab da ibn mandur al-ifriqi a cikin littafin lisanul arab da al ainihin al-azhari a cikin fiqh a cikin tahzibul lugha duk waɗannan malaman da wasu sun yi magana akan wannan karin magana da tabbatar da ma'anar shi kenan cewa ja'a-ja'a shine ƙarin injin nika fihinan kuma fihinan shine addaqiq garin da ake nikawa daga inji to ya kamata ana ta jin kara inji na ta kara a gari na fitowa daga bakin shi ko to sai ba a gani ba yace wa ma wajhu talazumi bainal amrayn ta yaya zaka ce wannan abubuwan guda biyu sun lazumci juna wa madalilu dalilu ala hadhihi da'awa allati laysa bi aydikum burhanun alaiha ina hujjan wannan cika baki wanda baku da wani hujja akan shi Sun ثم القائل بهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وهو غير مؤترف بفساد هذا القياس Me faɗan wannan idan ba hanafi ne to hanafiya ba ta da wannan kiyasin wa in kana min ghairi idan ko ba a cikin su yake ba tuliba bi sihhati qiyasihi fala yajidu ilayhi sabilan sai a ce to ya kawo ka'ida bai da hujja wanda dai yace in kun ce bai halasta a shigar da umara cikin aikin hajji ba to kenan wannan na nufin ya fi rashin halarci a mai da aikin haji umara me ma'anan shigar da umara cikin aikin haji ma'ana ka zo da niyyar yin aikin haji sai ka koma kawai umara ita kadai aka ce wannan bai halasta ba ko sai sai ka ce to in dai haka ne to ita ma aikin haji bai halasta a canza shi zuwa umara ba ce to wannan magana da kuka faɗa kiyasi ne kuma ya saba wa ka'idan mazhabin yan kiyasi din na asali wanda sune hanafiya wanda kuma ba a cikin sai ki bai faɗi wannan magana sai a ce kawo hujja kuma ba ida ita sun mai yuƙalu mudkhilul umrati qad naqasa mimma kana tazamu wanda ya shigar da umara to ya rage ne fa innahu kana yatufu tawafan lil hajj dan da zai yi tawafi na aikin haji thumma tawafan akhar lil umra sannan wani tawafin kuma ga umara fa idza qarina in ya mai da shi kirani kafahu tawafun wahidun wa sa'yun wahidun bi sunnati sahiha to sai zama ya rage yawan tawafin shi ya mai da shi ainihin wato guda ɗaiɗai kamar yadda ya inganta a sunna wa huwa qaulul jumhur shine magana mafi yawan malamai dan haka suka ce ba za a yi wannan ba wa qad naqasa mimma kana yaltazimu ya rage abin da ke akan shi kenan wa ammal al fasikhu wanda ko ya canza zuwa tamattu'i fa innahu lam yanqus mimma iltazamahu bai rage komai ba daga abin da ke kan shi bal naqala nusukahu ila ma huwa akmalu min ya cire aikin hajji shi ne mai da shi wanda ya falala wa afdalu ya mai da shi wanda ya falala wa aktharu wajibatin ya mai da shi wanda ya fi yawan wajibai fa kiyasu qiyasu ala kulli taqdirin walillahi alhamd yace wannan qiyasi naku ya faɗi ko ta ko ina Allah muke wa godiya faslun udna ila siyaqi hajjatihi sallallahu alaihi wasallam yace mun dawo kan bayani akan koro labarin aikin hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun mana haɗa ila an nazala bi sannan manzo Allah ya ci gaba da tafiya har ya da zango a zutuwa Wahiyar hiya al-ma'rufatu al-ana bi abari ita ce a yanzu da ibnu qayyim ke magana ake ce ma abaru zahir a can lokacin su kenan can wajen garin makka fa bata biha la'ilatal ahadi li arba'in khalawna min dhil hijja ya kwana a wannan wurin a ainihin dare na ainihin huɗu ga watan zulhijja wa salla biha subha ya salla asuba thumma gtasala min yawmihi sannan ya ainihin wato yi wanka a wannan rana ta hudu ga wata wani hada ila makka ya shiga garin makka fada khalaha haran min alaha min a saniyati uliya ulya allati tushrifu ala ya shiga ta makka ta ainihin wato kofa da take ta can sama ta tudu wadda take tana kallon al shine wannan dutse kusa da makabartar makka wa kana fil umrati yadkhulu min asfaliha a dukkanin umara yakan shiga ta ƙasa ne ya kuma sai shiga ta sama wa fil da dakhala min a'laha wa kharaja min asfaliha a yakin haji ya shiga ta ainihin tudu ya shigo ya fito ta gangara thumma sara hatta da al masjida wa zalika duhan sannan ya shiga garin makka bai tsaya ko ina ba har sai da ya isa masallacin ka'aba da hantsi wa zakara at-tabarani annahu dakhalahu min babi bani abdi manaf alladhi yusammihi an-nasu al-yawma baba bani shayba yace al-imam at sahibul ma'ajim rahimahullah ya ambata a cikin al-kabir al-mu'jamul kabir da kuma al-mu'jamul awsat duka ya ruwaito cewa annabi alayhi salatu wassalam ya shiga ne ka'aba ta kofar da ake ce ma kofar banu abdi manaf wadda a yanzu sunanta babu bani shaiba har yanzu wannan kofa tana nan da sunanta a ainihin masallacin makka mai alfarma zaka ga an rubuta shi karara sai dai asalin hadisin da ya zo da wannan magana bai inganta ba jama'a kamar yadda ainihin malamai suka bayyana uh, akwai wani mutum mai suna Marwanu ibn abi marwana wanda malamai suke da tababa akan riwayarsa da ainihin wato uh, magana akan ingancin hadisin shi da haka ba zai wadatu akan tabbatar da wannan tarihi tabbatar wata keke da keke ba sai dai a faɗa don isti'inasi kamar yadda ya anu wa zakar al-imamu ahmadu annahu kana idza dakhala makanan min dari ya'la istaqbala albayta fada'a al-imam ahmad shi kuma ya ruwaito da isnadi wanda yake ba'ifi al-allama muhammad nasir da albani ya rawanta wannan isnadi na al-imam ahmad a littafin da'ifu abi dawuda a lamba ta 343 saboda jahalan mutumin da ke cikin isnadin mai suna abdurrahman bin tariq al-imam uh, alamatul albani rahimahullahu yace wannan abinda riwaya take cewa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shigo dakhala makanan min dari ya'ala istaqbala albayta fada da ya shigo ainihin wato wannan waje ta wata kofa da ake ce ma dari ala, sai ya tsaya ya fuskanci ainihin ɗakin Allah ya kasance duk sanda ya shigo sai ya fuskanci ɗakin Allah sai ya yi addu'a tukunna kafin ya fara wani abu wa zakara babaraniyu annahu kana idza nazara ila albayti qala al'allamatu tabarani rahimahullah babban malami abul qasim ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi ya ruwaito cewa manzan Allah ya kasance idan ya shiga ya ga ɗakin Allah sai ce Allahumma zid baitaka hadha tashrifan wa ta'ziman wa wa mahaba ya Allah ka ƙara ma wannan ɗaki naka tashirifan daraja wata aziman da girma wata takriman da karama wa mahabatan da kwarjini Alimamu imam at ya rawaito wannan riwaya a cikin littafin shi al-mu'jamul kabir sai wannan riwaya mawdu'iya ce ba ma da'ifiya ba wasu malamai kamar ainihin ibnu adi al a cikin al-kamil fi du'afa'ir rijal da ainihin al-imam ad da ibnu hibbana duka sun yi magana akan wani mai riwaya da ke ciki mai suna asim bin sulaimana al wanda shine mai riwaya da shida ɗalibinsa mai suna umar ibn yahya al'ili dukkaninsu ababen tuhuma ne shi wannan Asin bin suleiman matuki ne kamar yadda nasa'i ya ce da shida ainihin wato ibn hibbana ibn hibbana yake cewa la yajuzu katbu hadithihi illa ta'ajjuban haka ya faɗa cikin zafin kitabul majruhina min al muhaddithina والضعفاء والمتروكين الإمام الدارقطني يتي كذاب أتكين كتاب الضعفاء الإمام الدارقطني sannan shi kuma ainihin ibnu al-jurjani a cikin kamilu al-kamil fi du'afa rijal yace wancan mutum mai suna Umar bin Yaha al-Ili kana yasruqul hadith ya kasance barawon hadisi ya tarkibin isnadoji daga kaga akwai mutane guda biyu masu matsala a cikin isnadin da Sheikhul Albani ya zo a cikin ba'ifa lamba ta 4215 sai ce kawai maudu'i da wannan babu wata hujja a cikin shi warwaya anhu annahu kana inda ru'yatihi yarfa'u yadayhi wa yukabbiru wa yaqulu an kuma ruwaito cewa manzon Allah idan ya ga dakin Allah sai ya daga hannayen shi ya kabbara sai ya ce Allahumma antas salam wa minka salam hayyina rabbana bis salam Allahumma zid hadha al baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahaba wa zid man aw i'tamarahu takriman wa tashrifan wata ta'ziman wa barra sai malai yace wa mursal wannan riwaya ce ta ainihin wato al'imamul bai haƙi. Wadda ya rawaito ta hanyar al-Imam Shafi'i a cikin al'ummu umm ta al-Imam Shafi'i Baihaqi ya rawaito shi a cikin littafin sa sunan kubra kuma haƙin da kanshi bayyana yace wannan isnadi ne wanda yake ainihin wato munqati domin Ibn jurayj ne yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akalla akwai mutane biyu tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'in da ya gaya masa da kuma sahabin da ya gaya wa tabi'in ina fata mun gane wannan da haka wannan isnadi shi ma ba za a karbi riwaya da ta ta hanyar sa ba ma'ana addu'a Allahumma anta salamu wa minka salam ya Allah kai ne aminci kuma aminci daga gare ka yake hayyina rabbana bis salam ya Allah ka raya mu cikin aminci Allahumma bi hadha al baita tashrifan Allah ka kara ma wannan ɗaki naka daraja wa ta'aziman da girma wa takriman da karama wa mahabatan da kwarjini wa zid man hajjahu aw itamarahu takriman ya Allah duk wanda ya ziyarci ɗaki nan naka ka kara mishi karama wa tashrifan da ɗaukaka wa ta'aziman da girma wa birran da kuma biyayyarka ya Allah kaga dai addu'a ce mai kyau a lafazinta amma ba za ta inganta a matsayin ibada da za a yi anan ba saboda rashin kyan isnadinta wallahu a'lam walakin sami'a hadha سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما لن يتي أبن يفعل شيني سعيد بن مسيب ما لن سعيد بن المسيب أنا كرنتوا أتي سعيد بن المسيب على وضن المحدي في نفت من قانوان كما يدى الإمام أينهم واتو السمعاني يبين أتكين كتاب الأنصاب ya ce mutanen ƙasar iraki su ne suke karantawa su ce sa'idu bunul musayyibi ina fata mun gane wannan irakawa mutanen a su ne suke cewa binul musayyabi irakawa da fata kenan mutanen madina sun suke cewa binul musayyibi sai su kasara asalin musayyib suna ne da suke sawa a jahiliya wanda ake sayawa yawon mutumin da aka bayar da shi ya dinga hidima a temple inda ake aje gumaka sai a same suna musayyib malaman tarihi suka ce farkon wanda aka sa wannan sunan shine wani mutum mai suna al-musayyib ibn al ibn al-sin ainul lamun sin mawaki ne na jahiliya shine farkon aka fara bada kyautar shiga gumaka sai zan kakan ko baban sa'idu sunan shi musayyib sai aka ruwaito wata riwaya cewa wannan tabi'i ne girma yana cewa sayyaballahu man sayyaba abi da kuma sa'idu dan musayyib mujabud da'awa ne al Ibn ibnu abi dunya ya rawaito a cikin littafin mujabud da'awa labari akan ijabar saga da Allah yake masa ga addu'a ya taba samun wani zindikin dan shi'a yana zindima wa sahabbai zagi da ya kalle sai ya ce to waɗannan sabon da kake zagin su idan dai ba da haƙƙin su kake zagin su ba ya Allah ya muzanta fuskarka ba a kwana ba a ranar mutumin nan ya koma baki dan dukununu kamar kuturu wanda ya ƙone. ha ana zuwa ana kallon shi karanta littafin mujabu da'awa a cikin majmu'atu a amali alhafiz ibnu abid duniya sai malamai suka kalli wannan suka ce to a tsoraci wannan mutumin tun da yi wannan baka adda to a daina cewa musayyibu kai ya zama ismul fa'il sai a dinga cewa musayyabu amma wannan kisa jama'a ba ta da isnadi cewa ya ce sayyaballahu man sayyaba ba ta da isnadi ingantacce da ta tahqiqin mas'alar shine babu lafi ana iya cewa musayyab duk da wannan magana ta shahara amma ba ingantacciya bace karanta littafai kama haka littafin ibnu khillikan shine wafayatul a'yan na ibnu khillikan littafin as-sam'ani shine al-ansab littafin al-imam shi ne shine asma'i wal lughat littafin ainihin wato masharikul anwar na al-imamul qadi iyad ibn musa al-yahsubi da littafin ashifa duk waɗannan malaman sai maganganu akan wannan haka mai littafin misbahul munir sharhi Garibu siyari na fayyumi kenan haka alimamu imamu a cikin littafin sharhin da yema alfiya mai suna fathul mughifi bi sharhi alfiyatul hadith haka alimamu imamu badruddin al-aini a cikin littafin umdatul qari duka waɗannan su tattauna akan wannan mas'ala da cewa asalin matsalar bata inganta ba amma babu laifi dan an kiyaye abu dan guje ma ce ma kakansa ko babansa bawan gunki amma dai da tunanin cewa wai wannan addu'ar ta inganta daga sai dan musayib to gaskiya saboda Allah bata inganta ba duk waɗannan malaman sun kawo ta da sigatu tamridin ba da isnadi tabbatacce ba amma kissa ce shahararriya malam sa'id dan musayib jama'a babban malami ne a cikin malaman sunna ɗaya daga cikin alfukawa sab'a na ƙasar Madina daga cikin tabi'ai wanda ya rasu hijira da shekara hudu in ba na manta ba an haife shi a shekara ta uku ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama babban malami ne mai ilimi mai karatu mai tsoron Allah mai jihadi wanda ya daga cikin ainihin hamalatus sunna amma dai sunan yadda yake zaka ga har yanzu ana buga shi a injinan buga littafai da wannan wasali kasan ne sa'idu dan musayyib ya rage ko karanta da sa'idu dan musayyib a yadda yake haka ko kuma ka bi ra'ayin masu kanta da sa'idu dan musayyab duka da ya halasta haka ainihin waɗannan malamai suka tattauna akan wannan mas'ala wallahu ta'ala ala shine sai yake cewa lakin sami'a hadha sa'id ibn al-musayyib min umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yaqulu yadda abun ya inganta shine sa'id dan musayyib ne yaji umar dan khattab yana faɗan wannan addu'a shine umar yake yin addu'ar a madadin kansa haka al-Imam al-Baihaqi ya rawaito a cikin Sunan al-Kubra sannan sai aka samu shi ma kanshi Sa'id da Musayyib din yana yi kuma yana ba mutane labarin cewa ya ji Umar ne yana yi na'am ana eh da fataha ba yi eh? kwarai kuwa me nace a da fataha nake ne ana rutawa ne da fataha ko ne ismul maf'ul din wato wanda aka baiwa gunki jazakumullahu khairan musayyib shi kuma ne ake karantawa ko shi ne muka ce bai inganta ba addu'ar da ya ce duk wanda yace ma baban shi musayyab Allah ya isa to kaga za a iya cewa musayyabu ɗin ke. ina fata mun gani da kuma ne asalin sunan amma don an faɗin musayyibu an mai da shi ismul fa'il babu lifi babu lifi don an yi haka dan da al yazidi ya faɗa abin nan da shida da shida sam'ani cewa mutanen ƙasar iraki su ne suke mushi fata su ce musayyab su karanta shi yadda yake amma mutanen ƙasar madina su ne suke mushi kasara su ce musayyibu to sai wasu suke ganin cewa tunda shi mutumin ƙasar madina ne to mutanen garinsu aula da su sanya ya sunan shi ya kamata yake domin sunaye din. abubuwa ne sama'iyya jinsu kawai ake akwai abubuwa da dama in za ka lisa a karance ta yi ka furta su ba yadda masu sunayen suke furta su yanzu sunan kaduna k a d u n a da ya kai ka gane cewa kaduna ne cewa wannan gaba ta tsake za a ja mata madda kadu me yasa baka ce kaduna ba me yasa saboda haka aka ji ana faɗi to wani in ya ga sunan a can wata ƙasa ko wani gari ta yi sai kanta shi da kaduna ko ya ce kaduna ko kaduna kaga rubutu ɗaya ne ko amma mu da muke na da mun ji za mu san kuskure ne to wannan ya bayi zuwa ga wasu karin jaye zuwa ga cewa a dinga cewa musayyi din saboda mutanen garin su musayyi suke cewa amma dai shi ma kanshi faɗan musayyab ba kuskure bane abinda kawai nake cewa kenan wallahu a'lam falamma da khalal masjida amada ila albayti wa lam yarka tahiyatal masjid yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa dakin Allah sai kawai ya fuskanci dakin bai tsaya yayi sallata gaisuwar masallaci raka'a biyu ba fa inna tahiyatal masjidin harami at-tawaf gaisuwar masallaci mai alfarma na kasar makka idan ka shiga shiga fari shine ka fara yin dawafi mu ji wannan jama'a ko da mai aikin haji ne ko umara ko mai zaman makka in dai ka shiga masallacin ba sallar jami'i ake ba to ba a farawa da tahiyatul masjid sai an yi dawafi falamma hadal hajar al aswad yayin da yazo daidai hajarul aswad dan ka shiga ka fara kokarin ka riski daidai inda hajarul aswad yake ta hagunka sai ka tsaya daidai wajen istalama walam yuzahim alayhi sai je sai ya taba hajarul aswad bai yi gogoriyo ba bai yi kokuwa ya shiga cikin cincirin da mutane ya ce sai ya kai ba wannan babu kyau ya tabbata a cikin hadithi sahihi da Imam Abu Dawud ya rawaito cewa wanda ya taba Hajar al-Aswad da haƙƙinsa ma'ana bai shiga haƙƙin kowa wajen taba Hajar al-Aswad ba zai samu falala kenan wanda ya taba da shiga haƙƙin mutane babu falala wannan abin da mutane suke su ta shiga suna kurɗawa su ta zufa wani ayaga mai riga wani yayi targade a yatsa dan sai ya taba hajjar aswad wannan ba addini bane ko kuma zama da mutane suke yi da zaran ana sallah kafin liman ya sallame ana gama tahiyya da ya fuskanci liman ya sallame ko sai ya tsalla kawai ya kai kan hajjar aswad mutane suna yin wannan ba duk wannan ba addini bane jama'a dan ka je maka ka dawo baka taba ba baka yi laifi ba sai kai ishara idan baka kai gare shi ba ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya samu na farko tukuna lokacin ba irin wannan lokacin ne da za a ce akwai irin wannan cinkoson ba yanzu a bisa ɗabi'a cinkoson da ake da shi yana da matuƙar wahala ya baka dama ka iya samu ka taɓa musamman a lokutan da suke peak time da rana tsaka kusan da ake tsawafi na yan umara kusan da ake ifada in fa akwai lokacin da zaka gama ana ta sanarwa cewa mutane su daina shiga haramun ya isa haka su bari a samu ragowa saboda wurin zai zama ya cika ya batsi inda zaka tsaya ma babu a wannan lokacin lokaci ya sukan <coughs> sanya sanarwa ta hanyar gidajen gsm ɗinsu zai dinga shigo muku cikin wayoyinku za ka gani a tv in kana hotel in ka zo za ka gani a shasha ɗinan ta wurin cewa a dakata tukuna na ganin bari matsaya a nan ko <coughs> sai mu tashi a wannan gaba in allah kai mu gobe <coughs> subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum